Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wani bawan Allah ne ya so ya yi aure, sai ya je ya tambayi mutane ya je yaya halin wannan yariyar da zai aura yake. Mutane suka ce masa, ai wannan yarin ya bata da tarbiyya mutumiyar banza ce, ballagaza ce duk anguwan nan ba wanda bai santa ba. Ransa ya ɓaci ya zo gefen wani gida ya zauna. Yana cikin wannan ɓacin ran sai ga wani mai hikima ya zo wucewa. Ce masa ɗana me ke faruwa? sai ce wallahi gashi gashi baba yarinya zan aure. amma da na bincike mutane suka ce mu ba mutum mai kirki bace sai wannan mai hikima sai ce to karka damu zan aure maka yata ina da yaya da yawa a ciki zan aure maka daya amma kafin nan ka je kai bincike a kanta ka ji yaya tarbiyar yayana suke bayan ya gama binciken sa da suka haɗu sai ce masa dana to me ka samu menene mutane suka gaya maka sai ce wallahi baba ina jin kunya an gaya maka ya ce ba komai faɗa min ya ce wallahi an ce mun ya'yan naka ba su da tarbiya musamman wannan babbar yar taka an ce anguwan nan ba wanda bai santa ba ballaga za ce ba tarbiya sai ce to ba komai zo mu je gida da suka je gidan dattijan da ya bude ya shiga sai ya ga daga dattijan sai wata matarsa tsohuwa wanda bata taba haihuwa ba sai wannan mutumin ya mamaki ce baba to ina yayan da kace za ka haura mu sai ce ba ni da 'yaya ni ban taba haihuwa ba amma na yi maka haka ne saboda ina so ka sani cewa ba duk abin da mutane suka gaya maka za ka ɗauka ba domin inda za ka dogara akan maganar mutane ka cokan wajen yin abin da za ka yi to za su jefa ka cikin matsala kuma su karkatar da kai daga kan hanya darasin da za mu ɗauka a nan ne, ba laifi ka nemi shawarar mutane ko ka nemi sanin wani abu a wajensu amma dogaro akan maganar mutane wajen zartar da hukunci ba tare da kayi naka binciken na kwakwaf ka gano da kanka ba to lallai ka sani zai iya jefa ka cikin hatsari cikin matsala ko kuma wani abin da ya dace da kai ka rasa shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh